mu ma ba kudi an gaya miki ba kas ba kas kin ga olohun yanzu da zai kawo maman yabo a ba mu kas ba da shi zai Allah kin ga da yadda muna son maman yabo eh. da za mu samu wanda za ta ba mu kas za mu iya ba shi maman yabo ya ba mu kas an ce miki ba kudi ke zo kin zika musu ah ba musu bane duba da za ka yi ya'ya na bari a gida da iyali kowa yana can ana shan wahala wani gari ba general market ne ba general market ne ba wai ba hold on bane a sai ke kadai general market ne muke sin ba mu muke baba ka zo da salamu alaikum salamu alaikum kana arne kana an sallama samu. zai ba mu. ta sai ki zo kina fada mu mutane su Ki mata zai ta wallahi. Zan mai yanzu Wannan da kake gani yana sallah kawai Hausan ne daga can shi yasa ka ji eh, Bakin ne ya karke shi. <laughs> Amma Musulmani. Musulmi kuma yake cin alade. To sai Allah da ba kwadai ba ne. Mu kare kanmu da musala yana na biyana. Kwadai mu ne ya zamu na. Allah ne wata matsala ne da ni. Kuna da kashi. a ba ta da cash. <laughs> Ni ma ne ma na zo ban samu ba. Wannan ma yanzu sahu wannan ta zo. Babu cash. Gari ya si wuta. To wace ce wai kake magana a kai? Wannan. Ranar gardin ne kake ce wai mace shi yasa na ce in wanda arnanci ya yana kiran ka da mace in da mai da kai mace ka ji lalace fa so baba tana ganin musu ke Allah da tuni ya kasa wani yarinya Allah yarinya nan in ka ƙara ce mu mace in mun mayan kan rago ma Allah ya ya ya ya ya ya ya yanzu ya kai mana sai sai ta zo ta rena mana ya aka yanzu Allah ni ni bukata ce da ni da Allah ka zo ki wannan arna yana samun baki yanzu dai ya kake so a yi to saboda matsalan cash babu cash a gari kwana na uku ban sha wiwi ba shi yasa na ɗauko matana na samu wanda yake da kashi sai in bashi ta murmursa a tilai salma kabulu kullum mun kaza kai kaza kai yanzu akan akan kuɗi akan shaye shaye sai ka ɗauko matarka ka bayar dan kai so Allah tana ganin mutuncinki tana ganin gemun nan zaki ma bakin ziki na yi eh, akwai kas amma yanzu kai saboda tsawa dan iska ne ba ka da mutunci sai ka nuna mana halin ku duk yadda muke da kai in saman ma aiki a gidan nan in zo in nemi kashi ka bani ka hana ni amma saboda ka ga mace shine za ka ɗau kuɗin ka bayar. tsohuwa lokacin da ya ganki ya manta ba ta da kashi amma yana gani wannan sai ya tuna. idan eh, labarin kuɗi na lalla. wai tsaya dan Allah me gida ne nake gani irin wannan. ne ni ina matarka ka ɗauke ni ka bada ni akan wantu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aljannan ki a ƙarƙashin takalmi na yake mujinka ne ka bi marni murni ne ya baka ashe wantu ta fi ni daraja ina matarka ganin banzan yar bilicin wallahi sai mun rage in ce ya kawo ɗari eh kawo kawo kai ka bi mijin ka so da kafa na gode dubu ɗari biyar hmm. ni na je na yadda ka rasa mun samu <laughs> mun samu lallai nan samu wiwi kana shiga kwalbi Allah biya arne ba komai wallahi dole ibnu sina yi wannan zancen dole kai na yadda in bi busha ba wando ma ka zan kaɗe ɗan mata ka ban kuɗin da ko dullan wiwi ba zai saya ma wallahi ba kai sama kai kai daura kai daura arne ina kwana <laughs> ba ne ba ne ya miki na to shi ne za ka cushe ni to hanya ne kawai na mwake tsalliliyar mata tsalliliya kan dama mai tarbiyya mai biyayya in ba ma larura ma na daɗe ban shawi ba nan zo ba ka mata ka rasa nawa za ka ban sai dubu biyu dubu ɗaya ne ma da ɗari biyu to ke ne kika sai a baki kasi kasi dubu ɗaya da ɗari biyu a garin nan ma ba amma na ce ma ka ban nawa ne ko ka ban kaza kashi kawai na ce ka ban to dan banki wannan transfer ne ba ziki aljihun ya shiro ya baki ba ba shine kas shine ake kira da kas an baki hannu da hannu wai kana na je yan wiwi sun ce wannan wai ya yi tsana to ake ne kika sai a baki kudin wiwi shi yasa aka baki kudin wiwi to yanzu na ce a kara a kara yanzu kin san menene matsalan matan fa baya siki eh wallahi baya wallahi <laughs> wallahi da su yayi yaji yayi barkono <laughs> <laughs> mu ma mata minti goma da suka wuce har ta yaji wala mata na ya suka masifa ne kawai muka musu sakin abu amma ya sai wurin ki da zo bai zo ba mm. hmm? wallahi jin nake kamar umari kawai ah. kafin ki kawo nasi bari ya masa yanzu ya cika min sauran ina yanzu nawa kina so ba ba ni ko a ah, nawa kina so a kara sashi ya zama dubu biyu ok a kara dari takwas shine to ki jira mana hijira mana kisa ya fadi hmm? wa ɗan daudu ba yana ce mun kijira mu su suna da yawa ni kuma mace ne kaji donkey of aladanya ne shi karkar ne fa hai nan mu da daɗi mu na samu wiwi ɗin na kunna mata shana zan kaɗi ma fana Oi, mata ne. Kayan arne. Sweet. Karin ce mai arne ya jawo